Zaman tattaunawa da rungumar juna ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ba na daga ginshikan samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'umma. A bikin ranar zaman lafiya ta duniya da aka gudanar a nan Jos, al'umma da dama sun bayyana cewa aƙidar yafiya tsakanin waɗanda suka samu saɓani a baya zai taimaka wajen samun dawwamman zaman lafiya da ci gaban al'umma da ƙasa baki ɗaya. Duk da rikice-rikicen da wasu sassan jihar Filato suka sami kansu a ciki, akwai wasu ɓangaren jihar da ba su yadda sun shiga rikita-rikitar ba. Na zanta da basaraken yankin rantiagel Dada Leopam ko waɗanne matakai suka ɗauka ta yadda ba su samu saɓani da abokan zamansu ba? tun da an yi wannan crisis ɗin ba ta taba samu shagon a angon ba amma muna duba inda yake fara wuri muna tara jama'a in je wurin wannan zaman dole ne mu haɗa kai ba a sa bariya a ce wannan kirista wannan a al'umma na plateau za su doke koyaswa da inda muke domin sani muna zama da jama'a tattara su time to time ba wai sai dai ba wai sai abu ya faru shine za a ce ku zo a ba mu haka basaraken yankin rantiagel a karamar hukumar jos ta kudu dada leopam a baya cikin kwaryar jos ta yi fama da tashin hankali da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a yanzu an samu sassauci in ban da ayyukan ɓata gari da suka hada da 'yan sara suka da ƙungiyoyin asiri A cewar Abdullahi "Rocky Boy da ke fafutukar wanzar da zaman lafiya a nan Jos, iyaye na da gagarumin gudunmowa wajen tarbiyyar 'ya'yansu kan turba na gari. Maganan kungiyoyin asirin nan gaskiyar magana shi yake damun mu a jihar Plateau, amma na gode ma Allah Peace Building Agency da STF an haɗa ƙarfi da ƙarfe da su Commissioner of Police akan wannan gagarumin damuwan da ya taso mana a kudin jihar Plateau. Kuma fata na shine iyaye su yi kokari su jajirce a kan yayansu saboda in har yaron ka na makaranta kana mishi abin da ya dace ba shi da daman da zai je wani guri ka biya ma ɗanka bukatun da ya kamata ka biya mar tsakani da Allah in ba ka ba Allah zai tambaye ka yawancin iyaye suna ɗaya daga cikin ulmul ba a bayasin wannan abun yaro zai rike babban waya mace za ta rike babban waya amma iyaye ba za su tambaye su waye siya miki ba Wa ya siya maka ba. A baya an samu tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John de Jam, Alhaji Sa'idu Mai Kano, ya ce ci gaba na samuwa ne in har al'umma sun rungumi junansu. Tun da aka fara yaki ba kabilan da ta samu wani gudummawa ko kuma wani shi gaba dalilan yaki. Saboda yaka yaki abun gudu ne, tashin hankali abun gudu ne. Kowane mutum ko kuma kowane kabila ko kuma kowane addini ya kamata su rungume zaman lafiya don abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya kawa a kowane kasa a kowane jiha kuma a kowane local government Sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa Ɗanladi Atu ya ce gwamnati na ƙoƙarin haɗa kan jama'a don samun dawwamamman zaman lafiya. Muna son a haɗa kan jama'a, a gane jama'a, domin abin da zaman lafiya ba zai baka ba, basifa ba zai baka ba. Ganewa juna shine farkon zaman lafiya, matakin zaman lafiya kenan. Sakataren gwamnatin jihar Filato kenan Farfesa Ɗanladi Atu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.